samu aiki mm, ka bari ka kai wani fari abu ne mun yi samuwa ba ba wa ya samuwa mun yi samuwa ba ha ba ba kai babbi ma kai idan ka isa Allah yi wala ba kai ba a rafa muka yanci kudin ba tare muka wa fara ganin kudin wa fara ganin muna zaune a can muka to idan ka isa shege ne wallahi tallahi sai mun raba ne. kai ka san isin da suke kai na kuwa wallahi tallahi sai mun raba ni kai ya mana kai ya mana jumana wala ba kai tawa wallahi sai mun raba ni dai jumana jumana wallahi tallahi sai mu raba dini dan za isa ce magana zai ba wani magana kawai da mu raba shi ne dini dari ka ba wani dai abinci wannan kudin da Allah baka da tausayi da shege ne arin tsere ainar me kuke ne ana kofar da an raba da yawa shege ne ainar me kuke kofar da wallahi sai dai kotu kai wallahi zan kai kotu idan ba ka shege ne wallahi zan kai kotu ainar me eh. kuke wai muna zaune a nan ba wani muna zaune a wani mutumin ya zo wucewa ta nan ya ya san da ku ni fa in fara ganin ku ba wani wallahi sai mu raba daidai muna zauna nan wani fa. wallahi sai mu raba daidai dakata ku dakata ma sai mu raba shi daidai ina kudin su waye tsinci kudin tare muka tsinta ya yi kace shi tare muka ka daina cewa tare muka tare muka tsinta yanzu anan muka tsinta anan wajen ga wajen ka tamara kawo su me za ka kawo dan saurayi kawo su kawo mana sulhu za a muku dakata za ka sulhu zan muku sulhu za ka yi tsakani da Allah dan saurayi dakata mana za a muku kada fa da shi ni ko kudi kawo kudi kawo mana saurayi ku yanzu bai kamata a ce wannan kuɗin kun mallaki wannan kuɗin ba zan ba ku wanke wanke kowa ta mai indomi me wanke wanke zan baka ka je ka ci indomi ta dan wannan kuɗin sun girme ku ba san ma za a ce yanzu ina kuma ka samu wannan kuɗin da dalaban ban mu da ka ta mana ka ba mu kuɗin mu mana ba ma dakata. kata ba mu kuɗin mu za a muku sulhu yanda ya kamata ba wani sulhu ba layin sulhu dakata ba layin wala ba kai dakata ga ba mu kai wala ba kai sa ba kaga ku dakata za mu raba kuɗin idan ka isa ni nutsi anan idan ka cewa idan Allah da wallahi sai ka ba mu kuɗin kaga dakata kana gani zai mana zarra saurayi dakata yau ne kana ikon Allah wallahi sai mu doke ka ba mu kuɗin idan ba ka ba shi ba mu kuɗin mu kawai ka ba mu kuɗin mu ba mu kuɗin mu ba mu ba sai an yarta mu ba yaro dakata a raba muku kuɗi kowa a bashi kasansa excuse guy eh? Let me ask you something. I lose my money. I forgot where I lose it. Do you see my own money? Jimana binan da Allah ba wanda yake ba wanda yake to mana da kuɗin nan. Kaga da Allah ka tsaya. Yanzu zan fita kuɗi a raba kasuwa ko in bashi kasan sa. Wow, guys, this is my own money. Waye mata ci uban ta mala. Ta zaba ni. Billahi lazi sai ka bani kuɗi. Eh? Kuɗi na ne sai ka bani.